wannan kuma tafi amma in ka yi don kanka ba ce kai shi da cutar al'umma ba ko ba ce kai shi ba sai da lahira ka sai duniyar ka ba ta ta yi wacce ta da in kana so ka sai kai malam a ranar sai ka yi ba eh malam abun da zan faɗa shi ne a da farko abun da za ka yi sai ka samu balli ido na mutum wanda ɗan adam zai kalle ka da shi ido ne ka je ka kalle samu ido da kashi na kan malam ka zo gida ba tare sai ka kama suna Allah guda ba ka daddaka ka daddaka ka daddaka ya zama garin magani in ya zo garin magani malam na gaya ka samu madara gari hada ka haɗa ka hada ka haɗa sai ka bar shi shi yana na shi a ka je ka samu babban sakon kuma wace kala babban sakon kuma wace kala za ka tashi ka rufe idonka cikin dare ka je ka samu ka sani kanka ka zo ka samu ka zo ka samu jakara daidai wanda kake so yanayin kunuwa da Allah zai ka da shi ka hura babban wuta mutum na rubuta jakaran nan ka rubuta yasin kafa ɗaya ba ƴaƴa ba wasu ka daura zuke shi shi da kanshi zai je da shi cikin wuta ka dauke shi ka zazzaga shi wuta ka tabbata su yana biya har hayaki ka nasa da cikin sababbi ka dauki hajji da kai na farko ka mata rabu ka ɗauki cokali ɗaya ka ce allah ka bani kuɗi uku za ka faɗa ka sai kari malam in ka sai kari dan allah dan annabi tashi ka tsaya ka sunkuya ka bude sakotkin nan ka ga ikon allah bila adadin ba karewa ba taba karewa hatta ila yau mai kiyama amma in ka mutu allah yanda mai alkawari ka sai da lahirar ka sai da ita ce kuma dokan shi insha allah